Hukumar kare haƙƙin yara a jihar Niger Najeriya na can na gudanar da bincike akan mataimakin shugaban makarantar sakandaren gwamnati ta gidan kwano da ke gamina, mai suna Muhammad M. Kuiji bisa zargin yin lalata da wasu 'yan matan sakandaren guda shidda. Ɗaya daga cikin 'yan matan da aka saka sunanta mai shekaru goma sha shida a duniya kuma tana aji uku a wannan makaranta. ta ce a yanzu haka ma tana ɗauke da juna biyu a sakamakon amfani da ya yi da ita a ofishinsa kamar yadda ta yi ƙarin bayani shi abokin babana ne ina zuwa wajen shi in gashe shi daga wajen ne ya muke me muke ya kwana da ni a ofis na shi a ofis ɗin shi eh da aka ya tilasta miki ne koko da ra'ayinki ne tsoro ne shi ya sa na da ya yi barazana zai miki wani abu ne wani irin tsoro tunda abokin babana ne ban san ko abun da zai bibiya baya ba bayan nan fa sai mu ya faru bayan kwanta da ke. na kuma gida a lokacin da na tuntubi wanda ake zargin ga abin da yake cewa sunana malam muhammad m kuije ni ne vice principal a makarantar makarantar da school tunga kuma na san ba da son raina ba abun da kawai ya zama yadda ya zama a waje na in ba haka ba na dauki yara na kama yara na ne amma da gaske ka taba ta kai eh to ar ta zo ofis na ba saboda na kira ta ba na tsorata ta ma tile ta ba ne sai Allah ya kaddara abu ya faru tsakani na da ita yanzu a ofis an kai amfani da ita eh to ka san lokacin da aka dawo hutu ita ta zo ne cikin kayan makaranta da zan ce ta je ciki domin mun tura sauran yara ciki wannan ya faru kamar bayanin da muka ji nan cewa akwai wasu guda shida ma duk kana wannan Allah ya sani ina lillahi wa ina ilaihi raji'un a halin da ake ciki dai hukumar kare haƙƙin yaran ta jihar Niger ta ce za ta bi lamarin sau da kafa in ji shugabar hukumar barista Maryam Kolo Ah, wannan abin da ya faru ba abin da za ka ce mutum ya ji daɗi ne da ya faru ba shi ne sa ka gani wannan muka taso a kai mu tabbatar cewa wannan abin da shi ba bai shi ba ya wuce haka nan amma kuka gano abin da muka gano tun da shi da kanshi ya amince cewa ya yi kuma akwai wayansu mata kuma har wajen guda shida da suka ce su makaran kansu ya yi wasa da su ka gani dole ba mu da karfin da za mu yi bincike dole sai cid so shi yasa muka tura maganan zuwa cid to duk kokarin jin ta bakin shugaban shugabar wannan makaranta ya ci tura, amma a lokacin da na tuntuɓi kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ta ce tana sane da lamarin, amma sai ta gama bincike zuwa ƙarshen mako za ta yi ma manema labarai magana. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya.